والسماء ذات الرجع Allah ya rantse da sama ma'abociyar zubar da ruwa domin daga cikinta ne yake sauka lokaci bayan lokaci.